zaki samu za ki bamu labarin kanki ina kika yi karatu wani kwas kika yi shin kwas da kika karanta shine abin da kike so ko kuwa fuskanci matsala na post UMT samu eh, damar fita kasar waje domin yin karatu shin wajen neman admission kin sha wahala ko koya akai har kika samu admission kika fita waje um alaikum suna na Zara Galadima an haife ni a jihar Kano na yi primary school ina a Kano na yi sunshine a um, bada new layout sai na secondary school ina a emphatic nan wajen Cotrood na gama um, 2013 sai na jam na jam ɗina na nemi ABUT na nemi microbiology a ABU su sai suka ban biology and ban san kawai ban san katsan um, na yi jam da brother na fosiyami e, ni na ci shi bai ci ba su like <laughs> ban san barin gida so ban je da ban je ba saboda brother na bai samu ba so sai na yi sai maman mu akwai wani uncle ɗina yana aiki a ministry sai ke gaya mata akwai scholarship da ake ba ma 'yan alƙalam so daga nan sai mom ta ce to na processing sai na fara lucky enough sai na samu brother na bai samu scholarship ba so sai aka biya mishi shi sai ni na je on scholarship shi sai je as like self-sponsored daga nan na fara alƙalam na fara chemistry shi ma bsc chemistry na yi first semester second semester ɗina ban son school ɗin sai na ce <laughs> wani ba na so sai na nemi KUT lokacin ma an yi fusiyami so sai dai na samu shi ma dan na sa a second choice akwai yan replacement daga baya da za a sa su sai aka sa da aka sa sai na samu biology shi ma har na yi na biya kuɗin hostel kuɗin waye kawai sai kuma vacancy na Egypt ya fito <laughs> shi ma ban giving up ba sai na applying da na applying lokacin biotechnical engineering ne ko da ko na manta ɗayan kwas shi ma dai na applying so ban samu ba sai aka yi na yan anesthesia da period nurse so sai na apply na anesthetic nurse. so daga nan dai ina ta apply ina zuwa alƙalam ina ba ma koma QT din ba ina ta yi in sun kira mu mu je mu kai wasu takardu zan baro school zan je in kai ko kuma in ban dawo ba maman mu za ta kai mun so haka dai muka dinga yi har 2015 January suka kira mu suka ce mu kai passport din mu a 2014 Disamba suka ce mu kai passport ɗin mu za a mana visa suka buɗe mana account suka ba mu ATMs so 5th January 2015 da ikon Allah dai muka tafi muka tafi Egypt and life was like new to us there Misrawa ga suna irin abubuwa dai but alhamdulillah mun yi mun gama dai lafiya practical din was good theory part din ma haka nursing na zo na ma fara son kantsin maka yi training akan anesthesia kantsin but bsc na yi degree ina sai training akan anesthesia daga nan dai muna zuwa karatu yan karatu ko ina yana da wahala as far as za ka yi karatu ba zai baka wahala ba to muna karatu dai muna addu'a gashi har na gama 2018 din nan Satumba na yi graduating har results ma ya fito yanzu na fara clinical practice ina a murtala da zaman banza kafin mu je adaptation mu fara internship da yake foreign train nurses dole sai sun yi wani adaptation course na 3 to 6 month haka kafin mu consol exam so yanzu mun fara zuwa asibitin murtala ni da colleagues ina muna yi dan taya su aiki muna yi muna koyon kuma aiki muna samun new experience da karatun nan da can ba ɗaya bane ba da aikin kuma nan za a mana aiki za mu samu experience da yawa can kuma like ba kamar dai na nan ba practicals din to haka dai muke yanzu muna nan muna yi muna zuwa murtalan kafin dama ban biya kuɗin adaptation kafin su kira mu interview su posting din mu mu fara. To biki ba mu labari ba kin ce sai da kika fara alƙalam kafin ki je can. To ya zaki kwatanta karatun nan gida Najeriya da na can Egypt? kika yi da kin ce ba kwas ɗin da kike so kenan ba dama ce ta zo kika fara wannan ishin wajen darussa kin ɗan lokaci kafin ki fara fahimta abin da ake koya miki kike karatu a can kuma wani irin matsaloli kika fuskanta challenges ko ko ba matsala har ka karatun ya tafi da sauki ya gaskiya karatu da can da nan ba ɗaya bane because can muna samun well explanation ba kamar nan Najeriya ba wani kawai sai dai zo yayi more than mutane ɗari a class amma can koda muna da yawa like ana raba mu into groups sabida karatun ya samu kowa ya gane kuma ba mu gane ba za mu sa mu eh, tambayi dokta din mu ce mata ba mu gane ba ko da sun mana larabci da maybe in sun hada mu da Egyptians za mu musu complain mu ce musu mu babban mu ganewa da larabci so suna iya kokarin su ga kowa ya gane za su yi mana turanci mu gane sosai kuma su ba mu mu je asibiti kuma su doctor din tana kan mu za mu yi dealing the patient din so gaskiya dai karatun can da nan ba ɗaya bane ba can but nan da ma ana kokari sosai since more than maybe more than mutane ɗari a class but kawai dai karatu in dai ka dage kana karatun kuma an baka zaka karanta zaka gane to alhamdulillah karatu will be simple sannan da na fara nursing nursing was not my cause da nake so but da na je na sa kai na zan yi karatun so wallahi everything was simple for me alhamdulillah za ni karatun kuma za ni group discussions da colleagues mu kuma ga da adam ke ta yi so alhamdulillah kuma Um, doctors ɗin da suke mana turanci da suke mana larabci za mu complain in ba su gyara ba za mu je mu samu dean of the faculty mai mata magana su za ta kira malamin ta mishi magana ko kuma a canja mana wanda yake jin turanci ya mana su haka dai muka yi an alhamdulillah uh, karatun da ne ban samu wani kalubale ba da addu'ar iyaye da nawa addu'ar da yin karatun da nake yi so ban samu wata problem ba ne alhamdulillah da shi Allah da na gama lafiya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.